da alama dai gwamnan ya je neman albarkar wato ko shek Dahiru Usman Bauchi din ne To sai dai jimin da kaɗan bayan bayyanuwar wannan bidiyo ne aka ga Malam Ahmad Mahmud Gumi ya fito ya yi martani game da wannan batu inda ya bayyana cewa wannan al'adar kiristoci ce ya saba wa karantarwar addinin musulunci kai tsaye bari in sanya muku wannan bidiyo na martanin Sheikh Ahmad Muhammad Gumi daga bisani sai in faɗi matsayata game da wannan batu shin wannan abu da malam ya faɗa na cewa al'adar kiristoci ce akwai gyara a ciki ko kwa babu gyara ko ma dai menene bari mu fara jin jawaban malam Ahmad Muhammad Gumi daga bisani sai mu yi namu ƙarin bayanin akwai wani abu da na lura nasara suna yi ya kamata yi magana da shi du'at su bari kuma ya kamata yi magana da shi domin me yanzu an ɗauke ilimi jahilci ya sauku mutane suna ganin malamai na yin wani abu wani zai tsammani addini ne mu wajibi ne mu bayyana hukuncin Allah kan shi malamai ne suke nuna su salihai ne ya ishe ka aibi ka nuna kai salihi ne min dunin mutane ya ishe ka aibi ka nuna kai salihi ya ishe ka aibi wais alqarni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mutum ne mustajabu du'a in ya addu'a Allah na abun nan domin ya kasa zuwa wurin manzo don hidima da yake wa mahaifiyar shi bi birril walidai ya samu wannan matsayi annabi ce fastaghfiru in ya zo ku ce fastaghfirullah kuma wastaghfara lahum al-uwais da Umar ya gane shi yace shi Umar ya gane shi ma bai kara mishi wani alheri ba sai sai sai wahala yaje ya bace salihin mutum bai son ma mutane su ce shi salihi ne a cikin talbisul iblis akwai babban malami aka yi iraq babban malami an ce mutane suna ganin shi da salaha don za ka iya ganin alamun wancan yana tsoron Allah alamu ana ganin shi alamun tsoron Allah kuma ana sai khalifa ya ce bari a kai shi gidan malam wane ya muna addu'a sai ka zo ga mishi khalifa zai zo ya ce kai halifa nan zai sani cikin matsala shi abin da yake tunanin halifa zai sani cikin mai matsala in ya zo a ce khalifa ya zo gidan shi kuma akan shi salihi ya yi addu'a ai ya shiga uku ran da khalifa zai zo ya fito da hashiya sai ce mata shi kawo abinci sai tsaya tsakiyar hanya daidai da halifa ya fito da abin nan hashiya ana wucewa sai ya bude abu ya bude abinci yana ci haka kamar kauye sai wani suka ce ah, khalifa ga wurin malamin da za mu je ya ce ah, wannan ne ne ake magana kai mu koma da ya koma sai ce alhamdulillah ya gode Allah su ne salihan gaske saboda haka ku du'at ku ban nuna salihancin ku a mutane har ya kai kuna ba da albarka kuna nuna ma 'yan siyasa ku zo mu sa maka albarka wace albarka kake da balle ka ba wani wani ga muku wani abu babanmu ne shagari babana ne har da yawantaka 1982 lokacin da roma ya shigo ƙasar nan da ya sauko sai cire hular shi ba paparoma ya shafa kan shi 1982 ba yi shekara ɗaya ba aka mai ku shin shafan roma yana da albarka bai da albarka saboda haka duk ɗan siyasan da ke miƙa kai amma shi albarka ba yana neman wurin Allah ba ta ladhi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in albarka na hannuwa to in ka neme ta wurin wani ba za ka same ta ba ba ka samu albarka ba ina kuke nan lokacin saddam yakin saddam saddam muna fata insha allahu ya mutu da kalma hatima hasana domin ya mutu yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah aka me aka shi kowa zai ba da shaida kuma kalima duniya za su ba da shaida a gaban allah shi ya tsira amma me ya samu nasara da uluj kafirai suka kai mai hari bai samu ba kun san me yasa ba a gane an ci dakarun saddam ba a gane an ci sojojin iraq an kama gari ba a ganewa sai wani katon gunkin saddam ya faɗi shi sa duk addu'o'in nan da ake duk kunuti nan da ake ya taimake shi ya taimake shi ba domin allah ya zai ya taimake ka ga kanka a cikin gari allah ba zai taimake ka ba ya taimaka wa gumaka amma bawan allah ya samu hatima hassana don zuciyar shi na da me tana da kyau yana son amma bai san hanyar ba saboda ka ɗan siyasa kada ka yarda a duka maka in an duka maka domin mulki na waye to sai Allah jagula maka mulki in bukana ba mai duka ma mutane kuma don yayi mulki shi kuma wanda ya gama da kanshi domin wurin mutane ake nema mulki ko wurin ake nema wurin Allah kada ka duka ma kowa kada ka kuma yarda a duka maka don wani abu na mulkin Allah mulki na Allah ne ka tsaya miƙe tsaye mai son ka so ka don Allah mai ƙin ka ƙi ka don Allah to amma ina faɗan wannan ne don yara masu bi kasu ce a mun ga wane yayi mun ga wane yayi duk abin da suka yi bid'a ce muharrama qad tuaddi ila kufur za ta iya kaiwa ga kafirci in mutum yana tsammani ba zai samu abin da yake samu ba sai da dukawa domin ba mai bayar da abin dukawa ko shafe-shafe nan da suke yi na tabarruki wanda yake ba mai albarka sai a hannun Allah tabarakal ladhi bi yadihi mulk albarka na hannun Allah haka nan shafe-shafen wasu abubuwa na salihai dukkan shi bid'a muharrama wa qad tuaddi ila al-kufr ba tabarruki da wani abu qattan sai dai in abin da ya zo game da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan khususiya ne idza thabata babu wani abu na annabi alaihi salatu wasallam da ya rage ya bayar da shi shine zobe lokacin da uh, abubakar zama khalifa aka ɗauki zoben shi aka ba abubakar radiyallahu anhu bayan abubakar ya rasu aka ɗauki zobe aka ba umar bayan umar ya rasu aka ɗauki zobe aka ba usman bin affan to da yake su ne khulafa'ur rashidin na ƙarshen wanda yake bin nas lokacin umar lokacin usman bin affan ya je rijiya a madina kawai sai zobe ya sukuce ya fada cikin rijiyar ya sa aka yaye ta fa yashin aka cire ruwan ta gaba daya nuzihat amma aka rasa wannan zobe ya ɓace har yau kuma daga Allah ya yi daga ganin domin me dan kan mutane su mance da Allah su koma zobin annabi alaihi salatu wassalam shajara ta hudaybiya Umar bin Khattab ya ga mutane suna ziyaran ta yace a yanke ta kai mutane su dauki shajara ice kuma suna me saboda ka babu tabarruki da mutane kada ku ga wayan suna yi ba du'at ila Allah bane sannan mai mema mutane tabarruki ya ji tsoron fitina wata na nafsahu domin yana cikin afat cututtukan zuciya ta'ajjub shine masu fanci ke ikirarin yana hanawa ikirari yake hanawa ajub wal kibir wal riya domin wanda na yadda mutum ya zo ina sa maka albarka ni na da ita kenan ko to shi kenan ka gama da ni an ce kamar yabo ne a fuskan mutum kullum ana son mutum mutawada tawada ba ku da malaman saudiya ba in wani yana so ya kabbala ra'ashin shi wannan ba wai tabarrukan ba ihtiraman za ku ga yadda ake fada da shi ba zai yadda ba to Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa mu dace da farko da ya kamata mu sani cewa haɗin kan al'ummar musulmai shine mafi muhimmancin abin da ake nema daga wajenmu mu yi ƙoƙari mu haɗa kai musulmi ya ƙaunaci musulmi ya so musulmi su ƙaunaci juna kada musulmi ya keya da musulmi kada ya gaba da shi kada ya masa hassada kuma mu rika nema wa juna uzuri amma hakan kuma ba zai hana mu ci gyaran juna ba idan mun ga kuskure ko mu wa juna nasiha idan mun fahimci cewa ga wani kuskure ya bayyana da farko matsalar neman albarka malamai da yawa sun tattauna kuma sun yi saɓani akan shin a iya neman albarka da wani wanda ba manzan Allah ba tare da sun yi ijima'i akan cewa ana neman albarka da manzan Allah sallallahu ana neman albarka da yawun manzan Allah da gominsa da kai da abin da ma annabi ya taba kai ma in ka taba abin ana sa ran ka samu albarkacin sa sallallahu alaihi wasallam shi yasa zamu ga sahabban manzon Allah suna kokowa wajen tariyar ruwan alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan ah, dan Zubair ah, ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine farkon wanda aka haifa a Madina bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da wajen Asma binti Bakar As-Siddiq. Sadokantaka da jarumta na ɗaya daga cikin abubuwan da suka shahara a cikin tarihin Abdullahi dan Zubairu. Akwai kisoshi da yawa da ake ruwaitowa game da jarumtarsa kasancewarsa gwarzo ne jarumi ne sadauki ne wanda idan ya kutsa cikin filin daga kusan ba shi da abokin karawa zai wahala kuma a kara da shi ba tare da an ci nasara ba yana ɗaya daga cikin tarihin sabon da suke da wato ko tarihin yin faɗa da mutane da yawa su kaɗai wannan jarumta ta abdullahi ɗan zubairu tana da asali kamar da suke cewa wata rana an yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam kaho sai ya ba abdullahi ɗan zubairu jinin ya ce ka je ka zubda inda babu wanda zai ga jinin da ya tafi sai shanye wannan jini bayan ya dawo manzon Allah tambaye shi ka zubar da shi inda babu wanda zai gani ya ce na'am na ya zubar da shi inda babu mai gani manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ka shanye ne ya ce na'am ya rasulullah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kai canka fawailul laka minan na fawailul linnas minka wawailuka minan nas lalle kan mutane za su sha fama da kai kai ma kuma za ka sha fama da hannun mutane domin makashin maza maza kan kashe shi haka wannan kissa ta zo a cikin tarihin Abdullahi dan Zubairu a cikin littafai wallahu a'lamu bi sihhatiha to abin da nake so in kai shi gare shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ana neman tabarruki da guraben jikinsa yawunsa gominsa sallallahu alaihi wasallam ruwan alwalarsa kamar da na ambata sahabbai sukan yi kokowa wajen tariyar jininsa wannan ne ma sa suke kai ƴaƴansu wajen manzon Allah idan an haife su jarirai annabi musu at-tahnik ya sanya dabino ya tauna yawunsa ya jika dabinon ya sakawa yaran a baki dan ya samu albarkacin yawun manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne da ahlus sunna ba su saba a kansa ba cewa jikin manzo sallallahu alaihi wasallam da gurabansa suna da albarka da za a samu sallallahu alaihi wasallam in annabi ya shafa kanka za ka sami albarkar wannan shafawa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi amma wanda ba manzo sallallahu alaihi wasallama ba shin yana da wannan albarka din da za a iya neman tabarruki da yawunsa gomansa magana biyu ce a wajen mutane magana da tafi ƙarfi a wajen malamai shine abin da malam abubakar muhammad gumi ya faɗa annabi ne kaɗai yake da wannan wato tabarruki din duk wanda ba manzo sallallahu alaihi wasallama ba bai inganta cewa yana da wannan albarka din ba abin da yake ƙara ƙarfafar wannan shine wannan abu da ya wakana cewa sahabbai suna neman tabarruki sukan yi kokowa wajen ɗiban ruwan alwalarsa gomansa suna shafa sallallahu alaihi wasallam har ma ta tabbata annabi yayi kaki a sulhu hudaybiya sabai wanda suka cabe suka kama shashafawa a jikinsu dan neman albarkarsa sallallahu alaihi wa wasallam saboda guraban manzon Allah masu tsarki ne masu kamshi ne sallallahu alaihi wasallam masu albarka ne salawatu rabbi wa salamuhu alaihi to irin waɗannan abubuwa da suka shafi manzon Allah zamu ga malamai suna kawo su ne a cikin babi na shama'ilul muhammadiyya wasu ma sukan kawo shi a cikin guraren da suke bayani akan mu'ujizozi da darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga inda a ce waninsa yana da irin wannan damar to da ba a keɓance sallallahu alaihi wasallam da sa ba domin duk abin da kaji an jingina wa annabi an yabe shi da wannan abin galibi in aka ce ga wani abu shama'ilul muhammadiyya ne ga wani abu wanda ya shafi mu'ujizozi da darajoji na manzon Allah to abu ne fa da ba a baiwa sa ba Allahumma illa sai ko 'yan annabawa 'yan uwansa sa iya samun makamancin nasa sallallahu alaihi wasallam to da wannan muka gane cewa in har annabi sallallahu alaihi wasallam da albarkar to sa bai cancanci ya sami irin wannan matsayin ba domin a tabbatar da daraja da girma ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai abu na gaba da ke kafafar hakan shi ne. a tarihin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam ya inganta suna neman tabarruki da annabi amma ba a samu suna neman tabarruki da waninsa ba ba su rika zuwa suna shafa da tarin ruwan alwalar sayyidina abubakar ko umar ko usman ko ali ba gashi kuma sahabbai sun tabbatar da falalar waɗannan guda hudun haka ta, tabi'ai da yan bayan su duk ba a samu suna yi ba to da wannan aka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan matsayin na ya shafa kanka ka samu albarkar wannan shafawa din ya kuma ka tari ruwan alwalarsa ko gominsa ka sami albarka to amma abin da ya shafi ziyartar Sheikh Dahir Uthman Bauchi babu laifi ko ma mu ce mustahabbi ne a ziyarci malamai ire-irensa domin kuwa addinin musulunci ya zo da wato ko girmama abin da shafi zumunci da ziyartar mutane masu daraja da falala har ma imamun nawawi ya yi babi a cikin riyadu salihina babin da yake bayani akan wato falalar ziyartar mutane masu daraja masu kima ire-iren su wato malamai makamanta su da shek ɗahar usman bauchi da haka yana da kyau sosai a kai ziyara zuwa ga mutane masu falala masu shekaru malamai ma'abuta ilimi irin su su Sheikh usman Bauchi abu ne mai kyau sosai ana sa rai wanda yake hakan zai sami wato ko falalar wannan ziyara kamar yadda muka ambata kuma haka ya kamata 'yan siyasa masu mulki da 'yan kasuwa su riƙa yi malami ya fi ƙarfin ka ce a ce zo kai ya kamata ka tashi ka je har gidansa ka gaida shi in wani alkhairi za ka yi masa ka yi masa kar ka sake kaiwa malamin addini ɗagawa domin ka sani cewa malamai magada annabawa ne muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya sa mu dace ya datar da mu wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh